matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji <laughs> wa'annan yaran su dai za su min hawan jini kokokok da mutum ne anan ko kaga kokokokok shigo wace ce kawata la matres ya ne kina lahiya hmm. hakan ya samu inda yaran ga ba su wasa cikin al'amarin karatunsu ta Allah duba mini takardunsu hmm. abin ya ishe ni ya ishi rayuwata haba ƙawata ya kamata ki tambayi kanki ina ne wannan matsala ta hoto har ya sa ɗalibanki suna yin irin wannan abubuwa ya kai ma a tambaya a gida ne iyayensu ba su kula da su na su yi aikin da ake ba su a makaranta a gida duba ki gani ni na san dai ina ba da karatuna yadda ya kamata hmm, abu ne mai sauki ka dora mun laihi amma kai baka ganin naka to amma ni ba ma wannan ya kawo ni ba ni ba mashawarciyar makarantar ku bace to haɗi mini me ya kawo ki cikin ajina madalla na ji labarin ana cewa tun da aka fara makaranta kina aika ɗalibai gidanki don su je su yi miki wani gyare-gyare da wasu wanke-wanke da sauransu Wala, ina kika ji wannan labarin? Tsaya ban kare ba. An ce ma kuma har sai saida saida kike yi kuma kina ba ɗalibanki suna zuwa cikin sauran aji suna saida ma sauran 'yan makaranta. Hakan yana sa karatunsu bai zuwa gaba mana. Hmm, ina ruwanki, abin da nike yi cikin aji na bai kallon ki Kuma abubuwan gada nike yi lokacin ƙaramin hutun da ake basu ne a cikin makaranta. Shi yasa nike basu suna yi mini 'yan ƙananan ayyuka na Kuma wani bi ma sai an sabka daga makaranta kenan ban ga abin da zai sa karatun karatunsa ya taɓarɓare ba ha wallahi hadda wani nuna isa fa to yanzu in wani abu ya same su bisa hanya suka yi wani haɗari mota ta buge su yaya zaki ba abin da zai same su in Allah ya yarda kin san ban da nisa nan bayan makarantar nake kuma ayyukana na gida ba su ɗaukar lokaci ke ni hokin hara isata to tsaki je kundin ofishin daraktan da ke kula da ƙananan karatu ya hana irin wa'annan aika-aika ya hana a aiki ɗalibi ya hita daga cikin makaranta kuma a lokacin ƙanƙanin hutun da ake basu ne na cin abinci abu ne da baya da kyau kamar kin saba ma incin a basu tarbiyya ne kin ga kuma hakan bai yi ba kuma kamar kina nan ga amfani da yaren nan ne wajen neman kuɗi me nike shirin ji kuma nan kina son cewa kenan an kore ni daga makaranta a'a kai ki ga yi abun da ban faɗi ba ni dai na gaya miki ki ki taka tsantsan kuma ki sau da kawa ki aikin ki yadda ya kamata kaki ki ki jawo ma kanki wasu matsaloli nan zuwa gaba duba ki gani yanzu a ce inspector ya zo ko kuma shawartan bada horo suka zo suka miki shigar bazata a wurin nan kuma suka iske babu wasu ɗalibai ya zaki hmm, ni ba wannan ne nufi na ba gaskiya ina so ne a ce na ɗan samu kuɗi na da zan sa a aljuhu kin san yanzu wannan lokacin da muke a'a gwamnati ba ta nan ga biyan ki ne biyan ki take don ki baya yaran nan horo kenan wajibi ne gare ki ki kula da aikin da suke yi a makaranta kuma ya kasance a ce su duka ɗaliban kirki ne amma ba ke zaki zama sanadiyya da zai sa su faɗi ba su gasa karatu. Hmm. laure to yanzu menene abun yi. ya kai ma ki tambaya surayya bari ya kamata ki yi kawai saboda yanzu in lissafi ki gani in aka ce malamar makarantar yaran ki ta musu haka yaya zaki je. mi mi <laughs> aiko ba ta ma yarda ba zan kai karanta zuwa ga wajen shugabansu. Ah, kin gani kenan ko ai babu daɗi. Laure, wallahi na gode, kuma na gane, zan kuma ja hankalin sauran abokanan na. To yanzu da yake na karya miki kafa, jarin shi kenan ya ƙare, to muga ɗan biskiti nan na ni in sa ga baki na ma. Kwaɗai dai kai baki hita bayan shi, ɗauki gashi nan. Haka kuma na ba ma yaran ma sauran in sun zo. Mm, abun da daɗi. wai yanzu wa nawa na iya sai da haka ga wani ya ya ya wannan dai baki ta bayan shi haba ina so in ji ne mana bayan kin zo kin kai ne ga inda ga bango